Shirin yau da gobe shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. ranar Talata? Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa shugabanci na gari inda a yau ma za mu yi magana ne akan kafar sada zumunta da ma irin amfaninta. jama'a muna tafi da ƙarin bayani. wakil sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sai ku kasance tare da mu don jin wannan a cikin shirin yau da gobe. sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawarmu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana. Me sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. A yau muna tare ne da wasu matasa in za mu tattauna da su akan al'amarin kafofin sada zumunta wato social media. A cikin zauren namu a yau muna tare ne da malama Rahila Abdullahi da malam Shehu Idris wanda yake malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke cikin jihar Kaduna bangaren koyan aikin jarida wato mass communication kenan a turanci sannan kuma muna tare da malam babangida abdullahi shi ma dan jarida ne da ke daga freedom radio nan kaduna malamai barka da zuwa zauren namu to malamai idan aka ce kafanin sada zumunta kafanin sada zumunta to mutane social media social media a turanci abu ne wanda kowa ya san shi kuma yake shiga yau da gobe Malam ah, Shehu Idris kai a matsayin ka na wato malami a wannan tsangaya ta yada labarai a makarantar kimiyya da fasaha ta tarayya. Aka kai mana fassara da ake nufi da wannan kafar sada zumunta me wannan kalma take nufi ko me aka dauke ta. to alhamdulillahi shi wannan wato kafa ta sada zumunta ta social media wato wata kafa ce wanda aka kirkire ta domin sada zumunci tsakanin al'umma waɗanda suke wato wurare daban-daban kuma wata kafa ce da take kara taimakawa wurin sabunta samun saukin gudanar da abubuwan da suka shafi al'amuranmu na yau da kullum da kuma gudanar da ilimi shi kashi a sauƙaƙe musamman za ki ga yanzu a wannan lokaci wata dama ce da ɗalibai Allah ya basu ba kamar zamanin da ba za ki yanzu abubuwan da ake koya maka ko kuma abubuwan da ake buƙatar ka koya don ka ƙare ilimin ma za ka yi amfani da wannan kafa ta sada zumunci wato social media domin ka yi karatun ma cikin sauƙi kana ɗakin ka kana zaune za ka yi shi ba kamar mu ɗauke shi a lokacin baya da za ki tattara mutanen mu sai su je library suna neman takardu ba yanzu duk takardar da kake buƙata in dai har za ka hau kafan sada zumuntan nan ka yi googling za ka same shi za ka ka ɗauke shi kuma ka yi karatun ka a hannun ka a ɗakinka ba tare da wani wato matsala ko kuma ɗaukar lokaci mai tsawo ba har ila yau kuma ita wannan kafa ta social media kamar yadda ce kafa ce da take sa da zumunci cikin sauki domin idan muka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa na al'amuran mu na yau da kullum za ki tadda yanzu ana iya rasuwa ko samun wani karuwa sai ki ga to hanyar da tafi sauki ma ka sani dan ni mafi yawancin lokuta labaran da nakan samu game da abubuwan da ke faruwa a yau da kullum a social media ke samun su wani lokaci za ki ga da ka hau za ka ga labarin wani ya rasu ko kuma a'a wani ya samu wani matsayi na ci gaba ko wani abu to kin ga an kawo maka wani hanya hanya mafi sauki da za ka iya samun cikakken labarin da take so ba tare da wani tsangoma ba. Malama Rahila, ku ne mata da aka fi sani da cewa ai wannan social media ko in ce hanyoyin sada zumunta nan kamar dan ku aka yi. Ku ɗauki hoto, ku nuna kyanku, ku sabon ɗinki ne da anan kuke gani ɗan gulmace gulmace shi iyaka amfanin da yake da shi kenan a wurin mace? Eh, to, iya sani na gaskiya kafa kafofin sada zumunta ba wai iyakacin abin da mace ya kamata mata amfana da shi kenan ba hmm. kin ga kamar yanzu yadda kamar shi abokin tattaunawa mu ya faɗa kafa ce ta sada zumunci zumunci yanzu kin lura kafin ka ɗauki kafa ka kai ka kai shi da waya yanzu a kamar yadda ya ce an yi rasuwa an yi haihuwa kin kira kin yi barka ko kin yi jaji kafin ki ka ɗauki kafa ki je wannan guri so ita mace bai kamata a ce ta ɗauki eh, bangaren sada zumunta kamar daukan hotuna ko kuma a na postin din hotuna akan social kafafen sada zumunta social media kenan kin ga um, yadda aka samu ci gaba yanzu ya kamata a ce ta dauke shi a wani bangare igin na bunkasa rayuwarta me bunkasa rayuwa kamar kin ga yanzu akwai kafafe na kamar koyan ayyuka ma kamar sana'o'i na hannu ma mace za ta iya koyan shi akan kafafen sada zumunta na wato social media ba tare da tashi ta je inda za a koya mata ta zauna ga ta da da mutum tana kallon sa ba kamar bangaren girke-girke mace yanzu a kan social media za ta iya wayewa da girke-girke na kasashe da dama ba tare da ta ɗauki kafar da ta ji makarantun da ake koyo girke-girke wato sa cikin ɗakin ta kina cikin ɗakin ki zaki koyi komai ki yi gama saboda shi wannan sada zumunta ya ƙara buɗa mana kwakwalen mu mun san abubuwan da ya kamata mu sani ma na wasu bangaren wasu ƙasashe al'adun su ne rayuwar su ne da komai da suke yi shi ya ƙara buɗa mana saboda akwai yanar gizo ko da baki zauna iya na ƙasar ki ba yanar gizo za ta sa zaki bincika in kika bincika ta yanar gizo duk zaki ga irin wayannan abubuwan ki koyi sana'a ki koyi gikir gikiri akwai mutane ma da zaki ga malamai ne su ma sun bude irin wayannan abubuwa dan mata kawai saboda su zauna su koyi tarbiyyar da su tarbiyyatar da 'ya'yansu yadda zaki zama a ɗakin mijinki yadda zaki tafiyar da rayuwarki ma matsayin ki ma na ƴa mace yanzu akwai wasu da zaki ga malaman asibiti ne su sun bude suna kara wayewa da mata kai ga yadda zaki kula da kai a in yaro bai da lafiya ga yadda zaki mishi ko kuma a cikin iyalan gidanki ma ga yadda zaki kula da su su ga yadda zaki musu da sauran irin abubuwan nan kafa kafafen yada zumunta a gurin mace ba wai daukan hoto ne kadai ya tsaya ba akwai inda zata inganta rayuwarta ta bunƙasa zamantakewa ta ma da al'umma da take tare da su baki daya To abin gida kamar da suke da sana'a na ga sukan zuba kayan sana'arsu a su shi ma a kafafen yada zumuntan nan wato kamar fage ne na talla mm. wata kasuwa ce ta buɗe kana ganin akwai tasiri a kasuwanci kwarai da gaske komi da ke gani yana da advantage da disadvantage na shi kamar yadda tura suka ce yanzu duniya ta dunkule global village ta dunkule wuri guda duk abin da ake yanzu ta wa haja ne a na take amma da za ta gani tana ɗakinta za ta kuma downloading abin ta sa a fesinta ta ce ga kaza ina da shi sai su dinka kasuwancin su a kankanin lokaci za ta nawa ne kaza ne amma akwai kuɗin da za a ɗauko shi daga waje kaza zuwa waje kaza. ko har kawo mata gida. kwarai da gaske to wannan ya bunƙasa tattalin arzikin duniya gaba ɗaya. Hmm. musamman su kananan 'yan kasuwa yanzu misali ba ki da jari amma ta wannan yanar gizon da kuma wannan social media za ka yi duk abin da kake so baka da sisi ko ka cire ribanka a kawo abu kuma ka sayar to kin ga ya ya bunkasa tana arziki sannan su kansu masu shaguna su ma ba a bar su a baya ba ta wannan harkan daga nan za ka yi magana da mutumin da yake ce na ga kalan kayan da ke so kamar rubuta min su rana kin ga wannan ma ya taimaka matuƙa to wannan abin yana da amfani matuƙa yana da kuma matsalolinsa amma dai yawancin mutanen kasashen da suka ci gaba suna amfani da wannan social media wajen ƙara bunkasa su. ko kuma ce kwanya yanayin da dai hausan da muke amfani da su a wuraren nan saboda abubuwan da ake amfani da su a wuraren yana da muhimmanci sosai akwai abin da in ka saka application za a kira shi yaran na za ka zai misali zan iya saya wa ɗana waya amma a wasu abubuwan da su kaɗai nake so ya koya to wannan wayar iya waɗannan abubuwan zan same shi kankanin lokaci zai samu ilimin da ban ma kai shi makaranta ba ya same shi kuma ta social media ne in kasuwanci nake so dana yi, a wannan tsarin akwai abin da zan koya masa ta social media akwai masa duk abin da yake so ya koya to kin nan social media ta taimaka ta kowane fanni in addini kake so ka koya akwai shafuka daban-daban na addini in ma maganan babin soyayya ne na zamani akwai duk irin waɗannan abubuwan in ilimi kake so na kowane zamani duk zaka duk abin da kake bukata na rayuwa na al'amuran yau da kullum duk zaka same shi a wannan social media da aka zuri shi to malam shehu idris a bangaren ku na masu koyarwa musamman ta bangaren eh, yada labarai da sauransu akwai hanyoyin da shi matashi zai bi wurin tantance shi ga labarin da yake na gaskiya da kuma wanda ba na gaskiya ba a wannan bangare na social media kwarai da gaske saboda ai abin da yake faruwa shine wato akwai labaruka na karya ko in na kanzan kuligi waɗanda wasu suke amfani da su a wasu shafuka na wannan sada zumunta ta hanyar social media don suna ma haddasa rikice-rikice walau ta bangaren addini ko ta wasu bangarori wanda kan kawo ta da zaune tsaye to akwai hanyoyi kamar da kika tambaya wanda matasa masu amfani da wannan kafa za su iya samun sahihan labarai masu inganci kuma waɗanda aka tantance su waɗanda idan sun same sun saka su za su kasance suna da asalin wato inda suka samu source din ma'ana asalin inda suka samu shi wannan labarai nasu misali zan baki yanzu za zaki da kamar muryar amurka mm. kaga gidan muryar amurka ita kanta suna taka rawar gani wurin aiko da suke har labarka masu mahimmanci waɗanda suke amfani da al'umma kusan zan iya ce maka yanzu an kai matakin da wasu a social media ma shi da amfanin social media a wurin shi dan kauye saurari gidan rediyon amurka ne ya san cewa dukkan labaran da yake bukata wa na gida najeriya ko na kasashen waje ko na kasashen ketare mafi kusa da kasarsa kan same su ta wannan kafa ne to da haka yasa waɗansu matasan za ga ko labarin za su ɗauka sun fi ɗaukar irin waɗannan kafofi musamman kamar na shi gidan rediyon murar amurka biyoyi kenan za ka ga a duk labaran da zai ɗauka a wannan bangaren kan ɗauke su da ya tabbatar da cewa wannan gidan rediyo ba za ta aiko da labarin da bai da sahihanci ko kuma inganci ba. to kenan dai akwai kababen yaɗa labaran da suke kan shi yanar gizo din ah, wanda suke iya kawo wannan ko suke kawo labaran da ba su da sanyi eh, akwai su masu suna ma da yawa ai tunda waɗansu ma kan buɗe wani feji ne na musamman su rinka kirkiran wasu labarai da suke zama na kanzan kurege don kawai su tada zaune su su ce ga abin da yake faruwa kuma alhali ma baya faruwa ko kuma su rinka yi gwamnati zagon kasa suna nuna ga illoli ko wasu abubuwa da gwamnati ke yi don tada fitina ko wasu abubuwa wanda kuma ba gaskiya bane su kin ga shi ma yana daga cikin illolin da akan same su a bangaren social media din duk da an ce duk abin da ya kyau in dai a wannan eh, duniya ne akwai kuma abin da yake iya bata shi wato dai akwai abu akwai amfani da kuma rashin amfanin kowanne al'amari ai bari shigo wannan batu na mm. social media a Najeriya mu za mu iya cewa matsalolinta ya fi ta yawa. Ah, kai tsaye mana baban gida? Dalilana suna ɗaya zuwa biyu. Yanzu yanayin kasar muna da kabilu daban-daban addinai daban-daban mutane daban-daban da kuma yanayin fahimtar mutane daban-daban to ana amfani da fake news wato labarin labarin karya abin da bai faruwa za ce ai rahila to ai kaza kaza kaza ta ce wani ai kaza kaza To lokaci da hoto ma a dauko wani hoto da ya faru a wanda mm. sai a jefa ce ai layin shi ne faru mm. sai a watsa shi sannan wani yana gefe can bai ma sani shi ma ya dauko tura a wancan ya tura a wancan lokacin da gaskiyar labarin za ta bayyana wa'ancin da aka tura su kuma suna can suna cigaba da yada shi to an koma an rikice an na taɓa nan wanda daga nan Allah kaɗai sa abin da zai faru so sai sa social media a Afirka matsalolin da yake haifar mana ya fi alherinsa to ko dai saboda ba ku yi amfani da shi yadda ya kamata ba ne ma'ana kun fi shagaltuwa a wurin inda abin da zai kayata ku ba abin da zai yi amfani wa al'umma ba. ai yanayin tsarin da muke da shi mu ko tun can tale-tale kafin turawa da kunwa su zo mu muna da tsarin tafiyar da al'adun da rayuwarmu da addinin mu to wannan social media da ta zo sai ba a zo an ware mutane kai ba sai aka maka gaba ɗaya kawai da ba ta yi ta yi dokoki ba abin da ga dama shi ka ɗauko ka jefa ƙarya da gaskiya wani waje ba ka san damar suna ka tura mutum ba zai verifying da ya faru ba shi ma ya tura wani ƙarin shi kuma kin da adam yake wato ba na ƙara labarin kamar yadda ita ne gabatar da shirin ta yi shimfiɗa gabatar da shirin ta cewa za ta da amma za a yi haɗari yanzu wani ba kokari ke kai agaji ga hadarin ba amma ya za a yi dauki wannan labari wanda kuma a lokacin ya kai agaji ya za a ce sai a ce zai fara samun wannan labarin bai ba likurin sa kawai ya zama ne zai first ne fara ba da labarin labarin to kin ga shi kanshi wannan wani matsala ne da shi wannan social media wasu sukan yi mishi mummunan fahimta a kai suke yi haka zalika kuma waɗansu sukan ɗauke shi a matsayin wani abu ne wanda kawai su suna kalla ah, to ai yanci nake da shi kuɗi na ne bari in sai duk wayar da nake so in sai data bukata na adadin da ya mu kawo in hau in kalli abin da na ga dama in yada abin da na ga dama in yi abin da na ga dama to kuma yadda abin gida shi ma faɗa cewa barin mu kara zube ba tare da an nunar mana ko kara mana ilimi dangane da abubuwan da ya kamata mu musamman ka ga mu yan da social media ta fi mana illa wannan kafar kafafen sada da mutane zamani kana kokari ka samu labarin ka sahihi kana tsakin labarin wani ya yaɗa ƙarya lokacin da ka bi gaskiyar labarin ta ƙarya ke eh. ko kuma ce kana ba ba a taba yarda da shi saboda wani an riga an saka wancan na karyar ya riga gama yawo a duniya gaba daya to da zarar kin saka naki in ma kina neman kamar maybe ko kamar irin kai sabon gidan dan jarida ne zamin sabon gidan jarida idan kana neman mutane da za su ringa bin shafin ka ne wato followers insha Allah tun da wannan labarin an riga an sake shi tun farko ya riga gama yawo da duniya mm. insha Allah ki duba in kika saka shi a yau sai kusan kwana biyu ma kafin ki samu mutum ɗaya ma da zai biya karanta miki labarin saboda an riga an riga ka sakawa kuma sannan mutane duk rayuwarsu ta riga ta tafi a ta a ra'ayoyinsu ya riga raja akan wancan labarin na ƙarya to shi social media yana mana illa sosai to amma wannan ba wani kalubale ne a ga su yan jaridu na ainihi ba cewa kila su kara zage dantse kuma su tashi wani nemo su ma bayanin kafin ma wa'ancan masu wani ai ba za ka rabu kashi kashi ba hmm. wani abu zai faru kamar da da sai magana ya faru a sabon tasha ita kuma tana nan constitution road to za ta tsalle ne ta bace ta je sabon tasha dole sai ta biya gundin process sannan kafin da zai ta nemo gaskiyar labarin wani shi har ya riga da ya da abin da yake so. Eh tunda a ka'idar aikin jarida ba haka nan kawai daga yanzu ya tabbatar saboda tabbatar duk abin da ya fito daga bakin ka mutane suna yarda da cewa ba ka faɗa abin da ba daidai ba. To dole ba za ka yi gaggawan kai ko kasa akwai labarin da ko kasa same shi ba za ka yi gaggawan sake shi ba. mu da bi step by step ka tabbatar duk matakin da ya kamata ka bi shi wanda in an sake akwai labarin ma da ba za ka sake shi ba saboda illar sa to saboda wato wato illar ya fi amfanin yawa sai a aje a wani da kuma kawai kun aka samu sake shi ba ba 可以一起哭 a cikin shirin yau da gobe bari kuma mu koma zauren tattaunawar namu. To dawo ga maganar matasa da yadda suke amfani da wannan a tukafan yada sada zumunta din. A za ka ga matasa suna misali sun bi wurin yada badala a wa'ansu ko ya sata ma ko buɗe makulli wannan. za ka je sata mutum zai je sata a gidan wani an koya mashi yadda zai buɗe ƙofa wannan misali nau'in eh, kidnapping da muke ba ma da sautar satan ko garkuwa da mutane za ka ga akwai waɗansu wurare da za a shiga ga fim ne aka nuna na yadda suka fito da mashin da yawa suka je wani ƙauye aka banka mishi wuta aka yi waye da sauransu kuma an yada su ma shi sa suka kila suka karfafa ganin cewa shi wannan kafa na sada zumunta bai da wani ka'ida ba da wani wanda za a ce bai da wasu dokoki ba dokoki ba ku ganin kamar ya kamata a ce eh, gwamnati ta samu wani doka ta sa na cewa sai kaza ne sannan za a iya sakawa a wannan ko kuwa an take hakkin bil'adama lokacin da wani dan majalisan dattawa ɗaya fito ya korafi mm. akan cewa lokaci ya yi da kasar mu nan in ana neman ta zauna a dunkule kasa da zuma ɗaya to ya zama wajibi ya zama dole a sa dokoki akan waɗannan kafafen sada zumunta na zamani haka wanda hakan ya haifar da hakan sai ya haifar da cece ku ce yadda mutumi kaza da da kamar wasu na ganin kamar take haƙƙin dan adam kaza da ya mutum da yanci kaza a cikin an tantance ne abin da zai yi cikin lokaci aka kashe magana aka kashe magana sai lokacin rikicin yan sas da ya zo mm. sai kuma gwamnati ta gane cewa to maganar ba wannan mutumin ba yana da kyau sauran ina jiran ko su ba cewa ba ya kamata ba yanzu a jalaye eh. yanzu da aka yi doka a wannan shafi na twitter ko ba komai an rage wasu matsalolin da yawa sai ba doka ba dan dakatarwa ne ko kana gani a dakatarwa ta zala ai ba ana da to ta zala ba ne kuma yanzu haka ana kotu kuma an ma tabbatar da cewa ta dawo da twitter dan ba ta da yanci mun yadda amma mun muna so kuma ta yi kowa ya zama akwai yanci kasar mu ce mu muke rayuwa a cikin ta tana so rahila tana so ai duk ai muna neman maslaha ne na wajen ci gaba wannan social media kafafen sada mutane na zamani suna kuze mm. musamman aikin mu wani yan jarida abin da ya kamata ka fidda shi wani shi bai san dokokin aikin ba kawai zai sanya abin ba kawai zai zo akwai abin da ake kira su cin and mind eh. wanda abin da ƙananan yara ne ba a saka su. Mm. haka to sai abu zai faru sai ya zo kawai kwadam a saki yaran da ba su da haƙƙi ilimi ba su da laifi to bari mu dawo ga amfanin ah, shi wayannan kafafen yaɗa labar kamar yadda kuka fara zayyana mun cewa ana iya amfani da shi wurin sana'a wurin ilimin ah, karuwa da ilimi koyon tarbiyya da sauransu gina al'umma ba shi ma yana iya taka rawa sosai ma kuwa tun da yanzu ai akwai kungiyoyin da sukan buɗe shafuka na sada zumunta mm. wato mu ce wasu foundation mm. wasu su kungiyoyi masu tallafa wa mutane zaki tadda turu wannan ƙungiyoyi suna iya sa shafin su cewa to mu kungiyar mu kungiyar su da take taimaka ma marayu mm. gajiyayyu ko kuma ƴaƴan waɗanda ba su da karfi musamman abin da ya shafi ilimi ta bangaren wato taimaka musu su samu ilimi mai hmm. inganci cikin sauki to idan yanzu misali aka ce wannan ba wani abu bane da ke da mahimmanci to zaki kalli cewa akwai kuma wani bangare shi ma na sha'anin karatu kamar yadda rahila ta yi bayani ni na san a cikin sha'aninmu na koyarwa akwai kamar yara waɗanda mukan musu project waɗansu su zaki da cewa ba ma sai ka su ba ma'ana kawai akwai yadda kukan yi taro da su hmm. zaka ba su wani wato ko ni eh. da ka buɗe musamman cewa to ko daga karfe kaza zuwa kaza za mu haɗu da ku a wannan lokaci a wannan dandali kowa ya turo da abin da muka ba shi umarni ya je kowa zai turo za ka duba za ka hau wanda za ka yi mai gyara ka yi mashi wanda ya daidai ya dora daga inda ya bari duk za ka gani shi wato ba tare da ma sai mutum ya yi wahalar zuwa an daina yanzu na gaya miki an ci gaba sannan idan assignment ne misali za ka iya tura ma yara ta email kowa zai je ya duba ya yi ya gama kuma ka ce sake turo maka ta email din wani ɗalibin ma baka bukatar ka fuskanci wata matar ma baka bukatar ka san wace ce ita ko menene ita in ta turo maka zaka haka zalika in ka gama sakamakon shi kan shi zaka sake watsa musu ita wannan email din na kowa zai je duba ya ga abin da ya ci ma ba tare da wani dan uwan shi ya san me samu ba to kin shi ma wannan da haka wannan kafafen sarrafa da mutane zamani sun kawo saukin rayuwa da yawa a wannan annoba ta corona da ta kunu hmm, an an ƙara sanin cewa social media da hmm, kuma muhimmancin su hmm. yanzu misali akwai kamfanin billancin eh, yada labarin na Reuters ya ba mutane horaswa a kamfanin yadda za ka yi amfani da social media yan kwanakin nan duk mun yi wannan training amma kuma online aka yi shi hmm. haka ba tare da ka gama a maka eh, eh, jarabawa a maka abin da ya dace kuma a turo maka certificate din gawa hmm. kin ga cigaba ne yanzu an kawo akwai akwai akwai dandalin da zaka ga mutum ido da ido kuma kana daki yana daki hmm. ya maka tambaya ka amsa kamar yadda shehu ya bayani malamin da cikin gwaji zaka masa zaka yi kai tambayi mutum wani wani one ka fuskansa ga maganganun da zai maka in kasuwanci ne ga haja da gafi na gani ina so zan saya duk irin wannan abubuwa an ci gaba sannan kuma yin wani al'amari na social media ya kawo bunƙasa tattalin arziki kamar da muka magana a baya yanzu kuma can nan irin shafukan ku na Instagram ni ni ban cika yin wannan ba amma dai mata yawanci suna yi za mutum zai shiga zai ta kanin hajoji kala kala mm. a tambani takalmi ne agogo ne wayan hannu ne jijji ga su nan dai kowace suna ta kokari zi collection waye collection din dai dai ana ta abubuwa da ba sai mace ta bar eh, ɗakin ta ba eh Allah ba mu collection ba sai mace ta bar ɗakin ta ba a cikin gidanta ba tare da ta je ma kasuwan ba ta siyo da kasuwan a wannan kuma ta siyar akwai wadda ma ni na sani kin ga kitso take yi amma a kullum tun ta san duk satin duniya tana da makitsa saboda yan makaranta ma'aikata to kullum zaki ga yan datan nan in ta saka mafi kankantar data ma'aikata. idan ta siya ta saka a wayarta hmm. kullum style din kitso ne za ta ta zuba a status ɗinta na WhatsApp wanda ya maka kafin ka zo wanda ya kafin ka zo ina son wannan kisan nawa za ki min shi to ki zo rana kaza lokaci kaza ina gidan ki ai ai ina da mutane yawa ina da mutane ka ga yanzu kawo ta kan bangaren sana'a idan kin ga masu yin kamar kunun aya garin dan wake hmm. a'a awara take yi ne wallahi da zaki gani yan mata mata ne yanzu duk wannan yawon banza yawon shan shaye-shaye da zaki ga suna yi da bata lokacin su da samari an samu abin yi girgin kuma yanzu ya koya mata da yawa yanzu mutum ta yaba kawai zaki wallahi kawai zaki zo tana dubawa ga yadda kina yi ana zuba wancan kema kina zuba a lokacin a cikin tukunyar to kici aure ma zai daina rabuwa ke insha Allah shi ne za a riƙe wannan bangare wannan bangare gaskiya haka nan da inda ka je in ka rasa gane kan wurin za ka yi da wato rashin sanin amfanin ne amfani da kuma amfana da mm. amfanin shine ya kawo illar wato ba wai eh, kafofin sada zumunta suna illa ba yanda ake amfani da su eh, shine illar abinda muke bukata wayar da kai muna bukatar a samu yadda za a yi kasan nan mm. a wayar mu al'umman kasan da kai mm. misali kasashen da suka ci gaba su fi wannan social media din da shi suke rayuwa da shi suke sana'a da shi suke eh. komai to mu yanzu kusan musamman a kasashen mu na Afirka mm. mu dauki kasar mu Najeriya domin kasar da ka sani nan zaka fa magana akai mm. wato matsalolin da take haifarwa wallahi wani lokaci sai ka ji dama za a soke social media a zauna lafiya a zauna lafiya anya ba za a koma jiya ba fitintunun da suke take haifarwa kamar yadda Babangida ya faɗa ya fi alherin yawa to babban abin da kasar ya kamata ta yi shine a a amfani da wasu hanyoyin ilimi na zamani mm. domin a ƙara wayarwa mutane da kai yanzu kamar makarantu ne ya kamata a ce an samu ci gaban da da yawa makarantunmu daga matakin primary secondary har zuwa wato gaba da secondary wato jami'o'i kwalejojin ilimi ya kasance ana amfani da waɗannan social media kafofin sada zumunta. private schools makarantu masu zaman kansu eh. su mafi yawancin abubuwan da suke lokacin corona mm. ai ba su dakatar da koyarwa sai ba na ba mm, dole sai dai gidan rediyo a kuma a gidan rediyo ma a haka wani zai ce muke mu ba mamu da wuta wani ma zai ce shi gidansu ba rediyo yaran ba sa zama to shi sa yake da matukar amfani gwamnati ba tana da rawar takawa kwarai akan wannan al'amari domin kare inganta sanin muhimmancin shi social media ga al'umma da kuma amfanin da take da shi a cikin al'umma mm. baya ga haka kuma ya kamata a ce gwamnati kamar yadda muka yi ta bayani a yi dokoki dole mu yanayin al'adunmu da tsarin zamantakewa mu sai da dokoki ba za mu rayu haka a social media za ka yi tsammanin najeriya za ta kama da wuta zuwa a lalacewa yadda za a yi ta cece kuce daga wani abu ya dauko na arewa je ba don kudu ta zagi ni an je ba abu na kudu don arewa ta zagi za ki tsammanin za mu kama da wuta to amma aka zo zamantakewa kuma na real life sai ki ga babu babu wani abu hmm. to tunda in akwai dokoki to duk irin waɗannan matsalolin za ka kawo ƙarshen su to yana da kyau gwamnati ta shigo wani al'amari kuma za ta samu da ce ga mutane za su samu sana'o'i daban-daban in an yi dokokin na abin zai tafi gonin sha'awa kamar yadda shi da da suka yi magana tun farko daga matakin firamare a cikin irin dan tablet din nan ba abin da za su sai application na koyon karatu to irin waɗannan abubuwan za su taimaka kwarai da gaske amma kamar a jihar Kaduna ai kamar akwai lokacin da aka ce gwamnatin ta rarraba wa to jihar Kaduna a jihohi 36 da kai wadda ce kwabo tablet din duk sun bace an ne rasa ne ko ai ba maganar mun haɗe su ba al'umma sun haɗe su da sannan kuma ya kamata a ce ita kanta gwamnati za ta yi abin tara za in abun misali dubu daya ka sai yawa ta tara da kin ga dokar ta shigo kenan dole za ka za kula da shi ka sake wannan tabul din da ka ba danka ya bata in dubu daya ka sani shi dubu biyar za ka biya mm. to malamai godiya muke na san magana inda aka tafa bangaren kafofin sada zumunta abu ne mai faɗi wanda za mu iya kwana muna tattauna akai haka muna godiya sai mu sake da ya wannan zamani na wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.